sati da ya gabata mun ji da kota shehin malami abubakar ibn asad shi ma ba katsi ne wanda ya yi wannan littafi wanda ba shi kuma da mafuki yau kuma da don wanda shehin malami da ba shi musa shi ma ba katsi ne shi ma ya wanda ya yi wa littafin shi kuma da mafuki dama muka ce kun duka kakon littafin za su ga kamar guda uku zuwa biyar haka da su kare yi sannan a shiga asalin littafin bada ya ce da zai tsana a kitabin shirka kuma usman kogin wani ya zama ta hana hannu da musamman domin albani ya ce haƙiƙa ya leka wannan littafi na shirka mawaka kogin ya karanta littafi. ya duba littafin shirka mawaka kogin wanda ya gara masa yarda wannan littafin nan da ake kiransa Nurul a musamman Wanda Albab an allaka alayhi ibnu Tirmizi, wato wanda ɗan ɗalibinsa ya yi tariki a kai kan ainihin littafi kamar da bayani ya gabata a baya abin da ya kamata sun yi tariki sun kawo aya sun kawo hadisi da wasu bayanai wanda zai ƙara fahimtar da mu akan yadda asalin watan ko kayan kawo yadda asalin watan ya shi kuwa da littafin yake to sunan shi ɗalibin wa abubakar ibn ibrahim malam abubakar ɗan ibrahim shi ma ɗan najeriya ne ya ce mustashhidan fihi min qur'anin karim yana mai kafa hujja a cikin littafin da alqur'ani mai girma wal hadithi da mawiyati kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya karanta littafin ne sa, sannan kuma duk inda ya magana yana kafa hujja yana halarto da alqur'ani da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma hadahu na fidda shi wato lugatan azima lugu mai girma mai daraja yadda ka san wato yadda lugu yake da daraja yake da tsada to haka ya fitar da wannan bayanan nashi sannan kuma wato wato wato nadirata da wani ɗan tsaraba kaɗan kun gama da duk wannan maganganu wai kaɗan suke cewa kaɗan saboda suna da tawali'u kuma sun san yadda abin da aka ce ilimi yake duk yadda ka kai kana ji ka kai in ka haɗu da wani wanda bai kai da shekaru goma sai ka gaba ina kai kan ba ka yi komai ba ya ce ya yi wani tsaraba a cikin littafin in muka shiga za ku ga tsaraba ne ya ce mana wannan kuma ta dudu alal majhuri majhurin jabbari zana ku fi zalika wannan kuma yana nuni akan cewa wato kokarin da shi ya yi da kuma taimakon Allah wanda ya ba shi ikon shimfiɗa wannan wannan rubutunsa da kuma fahimtansa da ya yi ya ce hatta fara a bihi a laina bi hazin suwati har allah madaukaki da taimakonsa ya sa suka bayyana ko suka san cewa da wannan ɗabi'a da wannan surar al-mufidati wanda ke wanda ke fa'idantar wanda ke fa'idantarwa da taimakon allah Allah ya fahimtar da su na ayoyi da suka yi ta kawowa da hadisai da suka yi ta kawowa har ya kasance abu ne wanda kuma zai amfane mu kuma gashi nan yana amfana yana amfana abin al'umma suna amfanuwa wato shi ce wato zati ma'ana al wanda ke ma'abucin ma'ana wanda ma'anar ya kai makwara yadda mutum zai fahimci ma'ana wato sulubin rashid da kuma usulubi wannan usulubi wanda yake gashi nan mai hankali da kaifin hankali zai kama hankalin mutum kuma usulubi da suka yi amfani da shi da an karantar da kai da ka karanta sai da ka ya kama da ya yi magana ga abin da shehu kuma ya faɗa ga kaza sai kawo ga aya da ya je daidai da wannan magana na shehu kuma ga hadisi da ya je daidai da na shehu kuma. har yanzu kuma wani rizatin balibati da kuma wa'azi wanda shi ma ya kai makwara a cikin wannan littafi wa'azi da shi kuma ne a cikin wurin albab ya kai duk inda ya gaya kaiwa wa'azi ya kai wani ibratan lafiya sannan kuma da abun lura wanda zai amfanar da jama'a abun lura wanda hankali zai lura da shi sannan kuma ya amfanar ya ce mana da'iyan lahi yana mai kiran Allah tabaraka wa ta'ala an yukfira min asmin amsali shaykh ali Bakr ibn Ibrahim al-Najeri yace na mai roƙon Allah ya yawaita irin su shehu Abubakar ibn Ibrahim idan aka samu malaman kwarai malami mustahidi wanda yake da kokari da ilimi yana karantar da mutane suna to sai a roƙi Allah ya yawaita mana irin su haka ake so haka kuma duk malami na sunna shi burinsa ɗalibinsa ma ya fi shi ne duk malami na sunna baya kyashi ɗalibinsa ya fi shi saboda abun alfahari ne su a wurinsu gashi na karantar da wani amma fahimtarsa da basirarsa ya fi hawa. to sai kai lokacin da zai koma gefe ya zauna yana saurare ya daɗin yake kamar ɗanka ne ai kamar ɗanka ne ya zo ya zauna yana karantarwa ya za ka ji tambayi iyaye yana da daɗi sosai ka duba ko yaran mu ƙanana idan aka karantar da su ƙur'ani a makaranta aka karantar da su in suka zo suna maimaitawa ko suna karanta hadisi ya kake ji sai ka ji kana jin daɗi duba wannan sahabi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya tafi neman shahada shekara talatin ya tafi ya bar ɗansa ya bar matarsa da cikin wata ɗaya shekara talatin yana neman yin shahada duk inda ya ji yaƙi jihadi zai je neman shahada ma ashe sai in Allah ya yarda ba kowa ba ne Allah zai ba shi shahada daga cikinmu ne zai ba wa wasu ya riki wasu shahidai amma ba kowa zai samu wannan shekara talatin duk inda ya ci jihadi ya je a buga da shi ila sai dai ya kashe ba za a kashe shi ba har sai da ya kai shekara talatin yana cika shekara talatin sai haka ne sai ya dawo gida sai yanzu bari ya dawo gida ya kama hanya ya dawo to dai dawo dama a suna na annabi sallallahu alaihi wasallam idan mutum ya yi tafiya in ya dawo da dare me ya kamata ya yi sai dawo masan ya zo masallaci ya nafila ya kwana in kuma da rana ne nan ma sunna ne ya shiga masallaci ya nafila raka a dusai shiga gidansa na fata an gane to shi da ya dawo sai ya biya masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam bari ya cika wannan sunna sai ta wadda wani matashi a kujerar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a mimbarin annabi sallallahu alaihi wasallam ga jama'a yana ta karantar da su addini hadisai shi ma ya zauna a kai da shi a wurin sai fashe da kuka yaya sai ce Allah sarki su sun tafi neman shahada ga wasu kuma har sun kai ga wani ya kai har a kujerar annabi ya zauna sallallahu alaihi yake karantarwa don haka yana gani shi ma da hakan ma ya kokari sai ga abin da ya je nema a cikin bai kai wannan ba bayan ya tashi sai wuce gidansa da ya wuce gidansa ya sallama sai shi wannan da ya same shi akan mimbar yana sallah sallama sai ya fita to da ya fita yaya na dawo gida ne wannan gida na ne ya ce a ba gidanka ba ne ya za ka ce ba gida ce a ni mahaifina ya tafi neman shahada yau shekara talatin da wani abu so da haka muna kyautata zato ya samu shahada to suna cece kuce mahaifiyar sai ta ji daga taga sai ta nemo. to ita za ta gane a ta ko eh, tana lekowa sai ta gano shi kawai sai ta sauka so da ta sauko ta same su sai ta ce wa ɗan bari wannan mahaifin ta ne shiga gida sai da suka shiga gida sai ta ce masa to ka yi haƙuri shi yaro aka gaya masa tukuna mahaifinka ne ya tafi ba ka wuce wata ɗaya a ciki ba kai kuma baba sai ka yi haƙuri dukiyarka kam ya kare wajen neman ilimin ɗanka mm. duk abin da ka bari na dukiya ya kare tuna fa a wancan lokacin amma an ce dukiya gaba ɗaya ya kare A in ba kuɗi ba karatu littafi kawai zai gagare ka littafi zai gagare ka yunwa zai gagare ka sai ta ce masa ba abin da ya rage cikin dukiya sai ya ce alhamdulillah shi kam wallahi bukatar su ta ko da bai samu shahada ba ko da kuma yanzu irin dukiyar da yake da shi zai dawo in akwai hanyar da za ta kashe ‘ya'yansu su samu karatu to ya bayar a kashe kudin gaba daya a shekara kenan iyaye mata in kai sa'a to su ma suna taimakawa suna taimakawa ka duba ba kokarin da ta yi ta yi ta kuma yaro ya ce yanzu kai ne a mimbarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to kaga kaga ne zai ce to alhamdulillah abun da yasa na kawo wannan duk malamin kwarai na sunna wanda yake da aqida na magabata bukatansa jama'a duk su yi ilimi shi yasa wata rana wani ya roƙi ya ce ya ce wa shi ya roƙa masa Allah ya sa ya samu ɗa ya samu sunan shi shek eh, jafar sannan kuma yana roƙon shek jafar ya masa addu'a allah ya sa ya yi ilimi ne na shek jafar sai shek jafar ya ce ai ya ci baya ina masa wannan addu'a Allah ya ci baya abinda za ka ce mu roƙi allah ya sa ya fi ni wannan shi ne ci gaba ka ci baya allah na kwarai to amma waɗannan fa ko wurin karatu in ka fi shi fahimta zai maka sihiri ko wurin karatu duk wanda ya karatu zo ba. zai sami ne kana mu wace ya tafi da yin da ya zo yin wannan da ya ga kafin shi fahimta to yanzu yaya za a yi ya hana ka wai shi kan hoton omoda a ce duk son babu ramun cin wanda yawwa alhamdulillah ta fata an gane to haka abun yake wata rana ni da abokin karatu na ɗakin da muke kwana cikin dare sai tashi yana ta mun tofi a kunne yana ta tofi tare muka fita karatu da na farka na ce noi an mutan da kulo sun bai da kiyata wai maganin ilimi yadda eh, ya ko ba mai dai yawo ba maganin ilimi kuma ba ka gaya mini ba to abin da ya daga ƙarshe duk ya bayyana irin wannan mugunta da sauransu akwai ɗalibin da yake karatu a lokacin da muka fiye karatu in ka karantar da shi shafi daya lokacin yana karanta makamatul hariri idan ka karantar da shi shafi ɗaya ko shafi biyu baya bita fotokofiya ne shi kana gaba masa da fassara da bayanin duka in ya rufe ya zauna gobe sai dai a je gaba kai kuma ka je ka ta bita awa uku awa ya haukace haka yan uwansa suka suka ɗauke shi suka da shi Allah ya tsare to kun ga akida na malaman kwarai yace dahiyar dahiyar za an yi an ko min amsali shaykh abi bakr ibn ibrahim yana roƙon Allah ya yawaita irin wannan babban malami wato shaykh abibakar ibn ibrahim to haka ake so Allah ka yawaita mana malaman kwarai sannan ya ce wa ya muddahu kuma ya ƙara masa bi kuwatin ƙarfi wa kudratin da iko azimatai ne masu girma guda biyu kaga addu'ar da yake masa ba shi iko ya ba shi kuma ƙarfi ya ce daga wa Milla, milladun ta'ala daga Allah mana Allah madaukaki ya ƙara masa ƙarfi Allah madaukaki ya ba shi iko kaga abubuwa guda biyu kenan manya-manya da kudura da kuma wato kuwa sai ce mana hatta ya tamakkana min ɗaɗi mu'allafati shaikhaini aljalilaini har ya samu iko da zai wallafa wato littattafai ko wallafofi da shi shekh ya yi manya-manyan shehunai guda biyu a shekhaini ne, masu daraja masu girma guda biyu in baka gane su ba washaƙiƙaini suwaye kenan shehu manu da kuma kanin sabo Eh, Sheikh abdullahi manya-manyan malamai al'azimatai al'azimai ya ce to waɗannan su ne yake nufi allah ya ba shi iko har ya samu dama shi kuma ya ga ya sake ɗabbaka wato littattafai na shehu malumi kamar da muka karanta sati da ya gabata ya ce ya so ya ga ya bi wani lafa da shehu malumi ya yi gaba ɗaya a rubuta shi a sake fidda shi amma ya ce mai matsalarsa ya ce matsalarsa kuɗi sai Allah ya taimaka masa da wani sai zai ce masa ya ɗauki nauyin iko gaba ɗaya ya je ci gaba da aiki kawai bayan Allah wa kuma in baka gane ba su ne a Sheikh Uthman ibn Fodi shine Uthman dan Fodi wa akhuhu da dan uwansa a Sheikh Abdullahi ibn Fodi radiyallahu ta'ala anhu kaga wannan gidan ya Allah ya albarkaci wannan gida. Allah ya albarkaci wannan gidan ya Allah ka albarkaci gidajen mu ma Allah ka ba mu ya karatu mai albarka ya ce mana hatta yan tafiya biha halu hazi halu hazal rabin har mutanen wannan zamani mutanen wannan century su amfanu da karatu allazina wayannan da talzamuhum wanda ya lizince su wato misalin wannan littafi mislu kudu kutub misali wai na littattafan da shi shehu usmanu wato ya wallafa shi kuma yawancin littattafai da shehu usmanu ya wallafa aikin su aikin su sune allati tuharidul bid'a wanda suke fada da bidiyoyi allati intasharat bidiyoyi da suka watsu wa amma suka maye jama'a ma gaba daya sai ya ce falas'alullaha muna roƙon Allah madaukaki al ta gafara wal afiyata da lafiya wal kabul kuma Allah ya karba mana aiki ya Allah ka karba mana kaga ya nuna maka littattafan shi kuma galibin su suna fada ne da me suna fada ne da bidiya saboda shehu manu ba wai shi ya kawo addini Najeriya an gane tun kamun ya zo tun kamun Allah ya tada shi akwai musulunci ana yi to amma matsalar shi ne a lokacin da shi ya fara da'awarsa matsaloli da ya samu musulunci da shi na daga ciki bidi'a bidi'a bidi'a sun masu kuma kun san duk inda bidi'a aka raya bidi'a ɗaya sai ya kashe mai ya kashe suna wannan haka yake duk inda aka raya duk inda aka raya bidi'a ɗaya za ka zama zai kashe suna saboda sunan da ya kamata a yi a wannan lokacin to ya tafi ina fata an gane ku duba bidiyon maulidi ku duba maulidi me ya kamata a yi a ranar da aka haifi a nabi sallallahu alaihi sallam me manzon Allah sallallahu alaihi ya yi mun sani azumi ne azumi ne ba ma yanzu dawa dawa kake ci a ranar da aka ce an haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke yin azumi har malaman waye da waye ko za ka samu sai zama kaɗan ne amma sai dawo yanzu bini din na rawa ne na harakawa ne ga sunan da ya kamata a raya a kashe sunan ko ba a kashe sunan ba a kashe sunan duk da cewa abun mamaki da kuma abun bakin ciki a ce wai malami ko wanda ake kiransa modibo ya kai a ce masa modibo ya shiga rediyo yana yin waɗannan maganganu da zan ambata duk wanda yake jin fm kombina ne ko wani fm ne da suke wannan karfe goma zuwa sha ɗaya kombina duk wanda yake jin fm kombina program nasu na ko karfe goma zuwa karfe goma sha ɗaya na yadda suka bama sunan program din amma dai abin da ya shafi maulidi maulidi bana wani malami babba fa wanda ake gani kila shi ma adamawa ya kusa ya zama wali kuma wali wai daga cikin hujja da yake cewa wai annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya yi maulidi daga cikin hujja sai ya ce Allah sallallahu alaihi wasallam da ya koma madina ya tawadda. wato yahudawa ko cikin madina suna azumtar ashura ko suna azumtar ashura sai ya tambaye su me yasa kuke azumtar ashura menene suka gaya masa suka ce ranar ne aka yi mai eh ranar haka aka yi mai aka hallaka fir'auna ranar aka ta fir'auna ranar aka tsayar annabi musa allah ta wa ta'ala ya fitar da shi da sauransu sai annabi ya ce wa yahudawan mu muka fi cancanta da mu yi wannan ba ku ba don mu muka fi kusanci da waye da annabi musa alaihi salam tsakani da allah wai mu yoti modibo bora halaro ya kai modibo ba wai yace kai shek ma ake kira sa ka tambayi malamai menene malar shek yaushe ya kamata a ce mutum shek ba na shekaru ba na fagen karatu wai ya ce to kaga annabi ya yi maulidi a nan daga nan annabi sai ya karɓa shi ma sai ci gaba da ya ce an sha allahu in allah ya kai mu shekara na gaba mu kuma sai mun azuci tara da nawa da goma yanzu da Allah ko baka je islamiyya ba yaya za ka haɗa wannan labarin da halaccin cewa manzon Allah ya yi ya yi ya yi ya yi maulidi jurumu ba eh? bai je ba eh, shi ne ai ai ga ga dalili na biyu kuma ba sai na ambaci sunayen malaman ba don duk suna suna fadi na rubuta, kowa da sunansa da katobaran da yake kai. yi wai wani malami kuma har yanzu a cikinsu ya ce ai annabi da kansa ya yi maulidi har yanzu wancan wata hujja ce daban na wani shehi wanda muka faɗa na ashura nan sai ce annabi ya yi maulidi a nan yana azumi ranar litinin sai aka tambaye shi ya rasulallah me yasa kake azumi ranar litinin sai ce yau wuri tubo ya ce ranar ne aka haife shi ya ce kaga yana farin ciki da ranar da aka haife shi har yi azumi to ku kuma azumi kuke yi ku kuma azumi kuke yi wai da wannan fa ya ce annabi ya yi mai ya yi mawulidi waye ce annabi ya tabbatar da maulidi suna takririya wanda za a yi abu a gaban shi da daga cikin abin da malamai suke karantar da mu idan annabi ya yi abu idan mutane sabai su kai abu a gabansa in bai hana ba ya nuna abun nan bai da matsala wai wata rana ya fito sai ta wanda sahabbai sun taru cikin masallaci suna ta muzakara suna ta muzakara sai tambaye su me kuke yi sai suka ce masa ai muna ta ba da labarin ka ne tarihin ka labarin ka sai annabi ya ce musu ni'am madalla sai ce kaga annabi ya tabbatar da maulidi sunna ne ta takfiriya dan ya yi shiru bai hana ba wallahi wani gudun gura ka hundu da hari biyu ya za ku ce ba za mu yi magana wallahi dole za mu yi magana kali da Allah a ina ka samu wannan ina ne dalili ina ka samu kenan ka kusan har in za a samu wannan tattaunawa na ranar haihuwar annabi da labarin sa da wane ne da wane ne su sai da abubakar radiyallahu anhu suna gaban wannan hasha aka same su suna gaba gaba wannan harka wai da wannan wai da wannan ai annabi an yi maulidi a a a a wanne ne a gaban shi ya tabbata saboda haka in ka ga mutum baya sun maulidi su ne wai ranar rasuwar sai ba a wannan magana ya da to ai ba za ku gane ba ne ba Allah mun faɗi masu Allah mun faɗi karatu ku kaɗan ne ba ku gane ba ba ba ke faɗi ba sannan kuma yake cewa sai wani kuma yake cewa a cikin su wai malamai ijma'an ittifaqan wa sun yarda da halaccin maulidi don Allah ina ka samu wannan ka san idan malamai suka yi ijmari akan abu ya zama dole ba idan suka yi ijmari akan abu ya zama dole kuma ba ijmarin malami ko malaman da zai fi ijmarin su sai da abubakar ba wani ijma'i da za a yi yanzu na a sa wani ai smuggling na wani abu a zama ta shi addini su sai na abubakar inda addini ne ba su yi ba babu shi mun karanta cikin wasiƙatul ikhwan da wani sahabi gani kawai yi manzo Allah sallallahu alaihi ya tsaya a wani wuri ya zagaya da abun hawansa ya wuce shi ma da yazo sai ya zagaya aka tambaye shi ce me ya ga annabi yayi shi bai san ma me bane ba amma ya ga annabi yayi shi ma yayi sai na abubakar ya ya gaya mana mun karanta a cikin wasiya a cikin su ya kawo ya ce bai taba barin wani abu na sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba bari ba in dai an ce sunna ne ce bai taba barin wannan ba dan gudun kada ya karkata to haka in abu ya tabbata sunna ne yi yake amma wai duk waɗannan ba su sani ba bai fadda ya lafa ya lafa ku ba san fa da rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam sai kai harka ce ta samun kuɗi wallahi suna samun kuɗi manya-manya suna samun kuɗi kan ƙauyen kuma su suke sai daga na kuje bai wani bai to ma kuje mai gona ya ci bai abun ya zo da lokacin girbi abun zai kyau wa wani hangon mu sai tura maka ya ci kunkun wani da kuma girbi ma ba ina jira tura da Allah haka gane wa mutane zai ce ka taimaka ka kawo son son annabi Dati bubu da wasu da sa. Allah madaukaki ya shirya da wani. Wai sai wani malami kuma ya ce wai an yi magana mu maulidi ku ce babu babu ba kyau ba kyau kaza kaza. To ku gaya mana mana ina annabi ya yi alarama ya yi tafsiri. Tare wai kuma dangane sa da ramara. Wai a gaya masa a ina annabi ya ajiye alarama ya ja masa baki ya masa wannan wai shine kenan ya halatta masa maulidi wannan wai shine ya halatta masa maulidi wannan ɗaya ne daga cikin abin nan na dawa wasila na dawa ɗaya ne daga cikin hanya da ake bi na isar da na isar da safu wannan kuma bai saba wa shari'a yanzu idan mutum ya zo ya ajiye qur'ani ya ce baya son alarama haka zai tafsirinsa kai sai ka ce bai yi ba kai saka ce in bai yi adaran ba tafsirin shi bai yi ba ko ba zai samu lada ba ko akwai wanda ya taba cewa akwai special lada da in aka sa adaran ma tafsiri za a samu akwai wanda ya taba faɗi haka babu ko kuma kun ce daren maulidi ya fi daren lailatul qadr kuma ga kuka faɗa to wai wannan shine daga cikin abin da yake kafa wato abin nan hujja cewa ai waɗanda ba su san me suke yi ba wannan abun ba zai fata maka rai ko ka zub da kwalla ba malami malami wai mutum wani rediyo tsakani da Allah ku ji maganar ne wai ai tafsirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na alqur'ani ya je daidai ne da zamaninsa don haka yi tafsiri irin daidai zamaninsa da haka irin su kurbi famillahi wa biramati wa bi kaza kaza duk annabi bai fassara su akan mawuki bane don bai ce da zamanin su ya kai haka ba shi ga jin program din amma ba kowa zai yi ba dan wani zai banka doka Da wani zai wasa da hankali ka sai ka ji ka amma muka kullum muna bi kuma muna rubutawa

tunda a wancan zamani bai je daidai da zamanin sa ba dan haka bai fassara musu bai kawo ayoyi da suke tabbatar da ingancin maulidi ba da haka yanzu kenan an sake dawo da annabi ya sake fassara in ba dawo da shi ba kuma wa ya fahimci fassara kana nufi ba kafi annabi ilimi ba Ya eh, yana nuna ba annabi su bane gaba daya inna har sadaka kafata linnas kuma wa anzalna ilayka zikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilayhim qur'ani muka saukar maka don ka bayyana wa mutane abin da muka aka ka mun baka alqur'ani ka bayyana musu abin da aka saukar musu sahabbai ba sun ce mana wani sai shekara takwas shekara goma sha bai haddace Qur'ani ba ba don wani dakikanci ba a su cewa suke duk aya ɗaya ko biyu da suka karanta sai sun san tafsirin ayar idan ana bukata a san inda ayan ya sauka a sani akan wane ne sannan me ayan yake so a yi su yi me ayan yake so a bari su bari wannan fa sai da su duka bi Qur'ani keke da keke a suratul nas kawai kawai wani ya zo don son karban abin eh, da jaure bi dan ya tattara masa kayan zaki a gidansa ya kwanta ya har ya buɗe masa janareto ana ta masa fifita an dauke wuta ko kuna kanjamewa shi yana bushewa wallahi wallahi Allah Allah zaka idan na sanye sanye su tashi su yi mana da umma ne marjani mai wa kowa na marjani na wani marjani na kaji da umma dan kika yin rubo biyar mana yana amma kawai duba galibi yan kauye nan ne ake tsarawa galibi yan kauye nan in ka kawai kuɗa ka duka kirkisa yana tsalle da wuya ka samu ɗan cikin gari in ka samu ɗan cikin gari kuma wani ka bincika ka rinsa bai mallaki hankalinsa ba he is controlled by somebody wani ne yake yake masa remote suna kuma ka gane ba wanda ya isa da ka ce mun mutum mai wadata sai da na aiki wani ne wai sai yanzu shi ya sa aka kawo kulmi family lahi wa biramatihi babban shayin su ya ce wannan ayar maulidi sannan wani malami har yanzu a program da nake gaya muku a cikin yola wai ayan da ya kawo nuna qur'ani ya halatta maulidi Wai tsala ni ibn maryama ya bani isra'ila inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين wannan aya ba mallum da ba dai do jangu da ba wai sai ce to kadina wanzo da ya faɗa shi bayani ya ce to kun ga an Allah ya ce wa isa isqala isa ku maryama tuna lokacin da Allah yana gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallama ka tuna lokacin da Annabi Isa dan Maryamu wai kana isa bin maryama ya bani isra'ila ya ce wa bani isra'ila inni rasulullahi ilaikum ni manzo ne zuwa gare ku muhaddika da bayna yadayya ina gaskata littattafai da suka gabace ni na attaura da kuma injila dukan na gaskata sannan wa mubashiran bi rasuli ina muku albishir da wani manzo sunansa wato ahmad shi ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ce to kaga yanzu Allah yana karanta wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kan cewa ya san ga annabi Isa ya ba da labarinsa to kaga Allah ma nan ma maulidi maulidi maulidi sannan kuma shi annabi Isa alaihi salam shi ma kun ga yayi maulidi saboda yana ba da labari ma jama'arsa ga wani manzo annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi tun ba a haife shi ba ma ya fara maulidin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ngam ne allah ma gudu nasara yau danga aya no ya tawo muhabbira mun biya dina qur'ani sana ku yi kira mutane wai wai wai wai wai yau dan koyi wannan ayar ka ce wai shine ayoyi da yawa da suke kawo ko ta aya ta cikin suratul maryam ma cewa ya annabi isa ba wai wai wani ya ce ah, to tun da kiristoci suna wa annabi isa abin nan maulidi mana eh, christmas ko to an yi mabin aula mu ya fi mu yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa ya ce maka maulidin kiristoci ma ya halatta addinin su wa ya ce maka christmas babu shi a cikin bible kan bible ba christmas ba inda aka ce su yi christmas hasali ma christmas daga pagans aka dauko wanda ba su da addini ba su yarda da allah ba a can aka dauko ba christmas a kiristanci duk kirkira ne December ku saurari programs nasu daga cikin malaman kiristoci akwai waɗanda suke ƙoƙarin faɗin gaskiya sai su ce eh annabi isa bai yi ba sannan babu a cikin bible a wallahi su ma haka suke kafa hujja ka duba ka duba tsakanin sosai ai shi duk a samu zo suka ce babu suka ce ba su wannan ana yin sa da haka shi yasa akwai wasu firkoki cikin kiristanci waɗanda ba su yarda da maulidi ba misali jehovah witness ba su yarda da wannan ba ba su yarda da shi ba sannan a date na cewa an haife shi 25 tsakaninsu su ma akwai ikhtilafa sabani sosai cewa ba ranar 25 Disamba aka haife shi kamar yadda ka san ranar da aka haifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai ikhtilafat sosai da karanta littafin az-Zahabi ce ce malami ba mu Zahabi sai da alamin wala za ka ga da ya zo magana kan maulidi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za ka ga yadda ya kawo sabani tsakanin jeb jeb jeb jeb da aka kawo to wai sai ka ce wai ai gashi su ma sun yi da ka wai ta inda fi dacewa wa abin da ku ma za ku na fata an gane wai ya ce ga annabawa ma kuma annabawa nawa suka ba ba eh, mutane labarin annabi sallallahu alaihi wasallam wa annabawa nawa saboda ba annabin da bai zo bai ba ma mutane sa labarin annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam kai babban tubara ma suka ce Allah karsa ya yi maulidi Allah ya yi maulidi saboda Allah ya gaya annabi sallallahu alaihi wasallama akwai annabawa manzanni dewa minhu man kasasnahu alayka wa minhu man lam naqsus alayka wa kallama Allah Musa taklima daga cikin annabawa akwai wanda muka baka labarin su akwai wanda ba mu baka labarin su ba ashe za a iya ba da labarin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce ba a ba da labarin annabi sallallahu alaihi wasallam wa ya faɗi wannan babu babu ba wanda ya faɗi ba ba da labarin annabi sallallahu alaihi wasallam amma ta ina ta ina wai zaki cewa kaga sharif ma dan fodiyo shi ma maulidi nan yi ta yi kaza kaza kaza ce ba kai wa sharif ma dan fodiyo adalci ba ka ɗauki hijabu suna da karanta babin maulidi ka ga me ya faɗa a ciki me ya faɗa a ciki ta fata an gane wannan to da yake ba hasalin magana muke ba watakila sati na gaba mu dan rike littafin shehu sumaru mu karkare masa kura mu karanta babin maulidi nan da kyau insha Allah sannan menene mawdu'in sa mm. bari yau da daddare ko mu saurare su karfe goma zuwa sha ɗaya saboda haka shehu umaru ya yi faɗa da jikimoni masu yawan gaske matsalar da ya samu shehu umaru ya samar da mutane akwai addini amma al'ada kuma sai ya tafi da addini sai zama an firge al'ada sama da shari'a daga cikin matsalolin da abin da shehu umaru ya tawarke da kuma ya ta faɗa da shi shehu umaru ba faɗansa kusan gaba ɗaya da musulman ne ba a dawo a bar bikiya a dawo a bi suna shi ne fara su kuma daga cikin sarakunan wancan lokaci su suka kawo masa cikas akwai wanda suka kawo masa cikas akwai wanda suka so a kashe shi akwai wanda suka so a kulle shi irin al'adu da suka abun nan nashi saboda dama sarakuna ne na gargajiya in ka taba gargajiya kuma to shi kenan nan kuma ka shiga wani abin nan to ya tawar da gargajiya sannan kuma da tsafi a wancan lokaci wani abubuwa su suka fi wato abin nan yawa ya ta wanda wannan wannan shine abin da shi kuma ya yi ta faɗa da shi Allah madaukaki ya shiryar da mu idan muka je daidai inda ya dace mu yi wa karatu tsara bayani wa na'am sai magana na gaba tafriru Sheikh Ahmad Ali Bakr Qadi al-Mulaqqab bi bi bi bi bi bi Ah, wannan yabon shehu yabon shehu ahmad abubakar shehu ahmad abubakar shi kuma yabon da ya shehu kumanu abinda shi kuma ya faɗa yake cewa ba da tasaffuhi da kitabin nurin albani bayan ya leka littafin nurin alba ya yi bincike ya buɗe littafin sosai ya leka littafin da abin na ido na basira ya yi bincike bincike na basira li shaykhil da babban shehi mai daraja almarhumi wanda Allah yake cewa wanda aka masa Allah ya masa rahama yace Uthman ibn Affodi Usman ibn Affodi radiyallahu ta'ala anhu wallazi allaka alaihi da wato washarahu wanda ibnatuna wato wato ibnuna kai ibnuna ya'yan wato abin nan dan Abubakar ibn Ibrahim an-Najeri yayi taliki akai yayi taliki akai yace wajadtu annahu bayan sun yi talikin shi wanda yake magana ya leka talikin shi wannan abun da ɗansu ɗin ya yi ne bayan ya leka ka san sun sun yi rubutu ka ina dama ilimi ba abun da za ka buɗe kirji ba ne ka ce ka fi kowa in ka rubuta abu za ka ba wa malaminka ya duba ya cire ya ci gyara sannan kuma ka samu abin nan naka tsaranka ku tattauna haka ake yi kamun dai a fitar da littafi sai an tabbatar duk inda ya kamata ya bi wato an bi duk gyara da ya kamata a gyara an gyara saboda dan adam ajizi ne malam yace na annahu sahalahu sai yace na samu sharha bayani da shi wannan shafi yayi ya sahala ya sawwake shi wa sharha sannan kuma sharhan yayi wa littafin sharha wato sharha wanda yake mustawfiya gamsashe cikakkiyar sharha abinda duk ya kamata a kawo ya yace ya kawo cikakkiyar. ya ce mana azzaza hugo bin itiyani bin asanidi ya karfafa shi da kawo asanid wato sanadi isnad kamar da muka karanta a baya kenan abinda duk usmanu ya faɗa sai ya karfafa maganar shehu usmanu ai ga sanadi hadisi daga wani daga wani ga abin da yace dangane da kaza al-muftaqi da wanda ya fitar da shi min al-qur'ani karim wa hadisi rasulullahi alaihi wannan abin da ya fitar daga cikin al-qur'ani da hadisi wannan shi ne ya karfafa masa wato eh, ya kawo islam wanda ya karfafa bayanan shan bano na fodiyo maja a kitaban faridan sai ce sai ya wannan sai zama ko ya zo ya zama littafi shi da tilo faridan fi ma'ana ku wato a cikin ma'anarsa baligan gamshasce wanda ya kai mafara na ma'ana sannan kuma wanda wato ya kuɗi wanda ya gamsashen bayani sannan wanda ya bayyana a fili sannan kuma a usulubinsa a cikin usulubinsa ya kawo usulubi wanda idan ka bi za ka ga bayanan gaba daya a bayyane suke bayanan gaba daya a littafi a same su wanda mutum zai rike su ya ce ba ta za mu khairan Allah ya saka masa da alkhairi ala hazal majhul akan majhuli akan wannan jihadi da wannan bawan Allah yayi al-mubarak mai albarka al-mashkur sannan kuwa wanda ake neman Allah ya masa wato albarka sai mu karasa wannan ko darasi na gaba mu tashi a kan ya ce nan kuma takridu sheikh al-qahiru suleiman wannan kuma ya da shi sheikh qahiru suleiman yayi yace ce lakar sabani abi masruri hakika na yi farin ciki farin ciki mai girma wa shara sadri allah madaukaki sai ya buɗe min zuciyata takabbur ibn shaykh al-karim bayan Allah ya buɗe masa zuciyarsa har ya kai ga ya fahimci kokari kwazo da kuma irin wahala da dan uwansa Sheikh Jalil wato ani bihi wanda nake nufi da shi Abubakar ibn Ibrahim al-Najeri wato Abubakar dan Ibrahim dan Najeriya an gani yace mana lin menene ka wata lil mashaqqati ko lil mashaqqati saboda tsananin wahalhalu fi tarihi da cikin tarihi littafi irin mashaqqa wahala hurra da ya haɗu da shi wato a wurin talikin sannan wa sharhi da kuma sharha littafin wa iyali bil adillati da kawo dalilai adilla wal barahi da hujjoji al mustaqidatu wanda ya fitar min al qur'ani karim daga cikin qurani mai girma wa hadisin rasul sallallahu alaihi wa sallama da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama hatta akhraja lana har ya fitar mana wato mu'allafan wato abu abinda shi Sheikh Al-Jalil Al-Marhum Usman ibn Fodi radiyallahu ta'ala anhu ya wallafa har ya fitar da abin da shi Usman ya wallafa menene al musamma bi nuril albab littafin da ake kira da nurul albab mana yace bi hazi surati albahija da wannan sura mai kyawu wanda yake gamsarwa wanda idan ka gani zaka so shi ka ji kana nishadi kana jin daɗin sa arariya alwafiya sannan kuma sura wanda ya zo cikakkiyar sura wanda za ka fahimci karatu a fili a bayyane wanda kamar an ɗaga shi a ɗaga shi a sama kana ganin sa ba abin da aka koyi ba shi wala shakka anna zalika amala? babu shakka wannan aiki wato tawfiqun azimun tawfiqi ne gamtakar ne da ba mai girma min Allah daga Allah ta'ala madaukaki wannan taimako ne na Allah ba nan kuma ba za ka iya ba sai Allah ya taimaka li shaykh abi bakar ibrahim na shaykh abi bakar ibrahim sai ce fa inna walidahu sanad sanadiya mahaifinsa shaykh al-marhum wato ibrahim ibn muhammad wato ibrahim ta muhammad allah ya masa rahama kana min nasi ya kasance cikin mafi yawan mutane ittisalan bi ali fudi wato wanda yake ke zuwa wato yake haduwa da mutane iyalan shehu kuma dan fudi hatta inna kula wujudi har ma ya kasance tsawon samuwarsa fi makkata a cikin makka ba kuma ta mun karanta a baya ko zaman da ya a makka ce ta roƙon Allah wannan ma kaga yace har zaman sa da ya zauna ya samu zama a makka lam yufariqi bai rabu a Sheikh Muhammad a Sheikh Muhammad Banu ba bai rabu da ke gidan Sheikh Muhammad Banu wala yau ne ce ko da yi da ya basu rabuwa wa idan ko da da kullun suna tare wa huwa bi wato shi akan hukunci tisalihi alwafiqi bihi wato haduwarsa kasancewa ya yi tarayya da su kyakkyawar tarayya wanda yake da kyawu wanda kuma ya inganta zama mai kyawu da klasi da kuma klasinsa wa Allah zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala lahu a gare su sannan wa menene yace ce wa wala'ihi wa wala'ihi sannan da majibintan al'amarinsa ashadid wato mai tsanani wanda suke jibinta suka jibinci al'amarinsa da shekh Uthman ibn Fodio wa shekh Uthman dan Fodio Allah madaukaki ya kara masa yarda wa akhihi a shekh Abdullahi ibn Fodio da dan uwansa shekh Abdullahi ibn Fodio radiyallahu ta'ala anhu yace kana kana ya tafi ya kasance ya tafi zugo yana ya kasance na haddacewa yana kiyaye bi kafirin min mu'allafatihima ya haddace dewa daga cikin wallafarsu ya haddace littattafa su dewa wa kunuzi ma da kanzozi ko da kan damunan nasu taska taskoki nasu allati kallama tujar wanda yake karanci cikin abin da zaka samu wanda bai wanda bai haddace ba kaga kenan yayi aiki sosai amma mafi yawa ya haddace da nan nashi inda ahadi yace kalla Allah tu kallama ku inda ahadi minan nasu. wato ɗaya daga wuri ɗaya daga cikin mutane fala ma tawaffahu Allahu ilayhi lokacin da Allah tabaraka ta'ala ya dauke shi ma ya dauke ransa warithaha ko alhu sai ya gadar da shi daga gare shi ibnu huwa to ɗansa a shek abubakar a shek abubakar mabadara sai ya sauri ya ta mai tsayin da wannan littafi ne kirkin littafi wanda yake karantar da mutane hanyar da ta dace wa awwalul ghaibi wato hadratun farkon wato digo na ruwa kaga kamar da muka karanta a baya ko ya kwatanta cewa shi dina bai wuce kan igo bane na ruwa dina a cikin ilimin su yadda za a ci igo daya wanda ake mana ba walakin na huka ma fahimtu sai dai kamar yadda na fahimta min daga gare shi inda istiwari bi lokacin da muka haɗu da shi kabla intihai wato min hazan kitab gabanin ya gama wannan wato littafin alƙayyimi wato bincike littafi wanda ke ɗora mutane kan hanya wajen aliku da sanu mihu daga gare shi Allah musa fa yukhraj yukhrij da sanu zai fitar wa ba na zai sake tabba a littafi ya rubuta shi ma a wallafa shi ta yadda yanzu ya yawaita ma a tara abunda wato ya dan ya dan ya abunda ya dan sawaka daga gare shi wani warisa kuma ya gada daga gare shi an walidi daga mahaifinsa shekhi marhum ibrahim wato min allafatihi ma daga cikin wallafofinsu alqayyimati mai kyauce wanda ke karantar da mutane hanya da ta dace mala yace fa jazahu Allahu Allah madaukaki ya saka masa an zalika daga wannan aikin khairan za mafi alkhairi na sakamako rajiyan lahu yana mai tsammani masa wadadiyan lahu yana mai roƙa masa Allah da dawami tawfiki da dawwama na tawfiki ya kasance kullum cikin abin da zai yi Allah ya dace da shi yayi abu daidai kada wato ya karkata hanya wannan shine karshen yabo da su yi masa yawwa in Allah ya kai mu sati na gaba insha Allah sai mu shiga alfaslul awwal abun da muka faɗa daidai Allah madaukaki ya ba mu gada inda muka yi kuskure muna roƙon Allah madaukaki ya gafarta mana insha Allah kamar yadda na yi gaba ɗafa da kin baya ina ga zamu fara kwana ɗaya a cikin karatu sai zama kwana biyu wayar ta gode ba ta ah. za mu kara kwana ɗaya saboda za mu kara kwana ɗaya sai zama mun yi karatu litinin talata ba muna da gara ba sani ba kowa ko akwai majalisi da ake eh, wannan dai na bar wa kwamiti zan kara kwana ɗaya to akwai majalisi talata kaga in ya wuce talata kuma ba za a samu karatu ba na ba za gane in muka dace aka samu ranar kare to su salasa za su na fata gane amma wannan dai na barwa ci amma lallai zan gara kwana ɗaya já a Deus. Agora, então, glória Espírito. da walafiya ya wafi kuce masa ya Allah muna roƙonka ka kara maka samu zaman lafiya ya Allah ka kara maka samu albarka ya Allah muna roƙonka waɗanda suke da mummunan shiri a kan dubu da kuma sha tara wanda ta kowane hanya ya Allah ya dole su zama shugabanni Allah ka san su Allah muna roƙonka duk wani kulle-kulle da ake yi na munafunci wanda ba taimaka ma talaka hakikatan bane ba Allah mu na roƙon ka Allah mu na roƙon ka amin Allah amin ya Allah ka tsare mana shugaban kasan mu Allah ka tsare mana sauran jama'a shugabannin kuma muna roƙo Allah ya shirye da su suma Allah ya nuna musu daidai da ba su ikon daidai kuma biya muna roƙon Allah ya ɗauki ya shirye da mu ya nuna mana daidai ba mu ikon daidai ya Allah muna wasu da kyawawan ayyukan shugaba na wannan tafiya Allah ka kara masa lafiya Allah ka sa ya zama kafara a gare shi da ba sauran ɓangoren da ba su da lafiya Wanda roƙon Allah madaukaki ya ba su lafiya da waɗanda suka riga mu gidan gaskiya muna roƙon Allah madaukaki ya gafarta musu ko kuma Allah ya sa mu ci da imani ya Allah muna roƙonka ka shiryar mana ya iyakanmu Allah ka shiryar mana iyakanmu Allah ka ɗaura su a akan tafarki madaidaici Allah ka tsare su da kuka fitintinu da ba na rayuwa ya Allah waɗanda kuma suka samu kansu a cikin waɗannan fitintinu Allah ka shiryar da su Allah ka tsamar da su Allah ka dawo da su kan daidai اللهم اهدنا فيما هديت وعافنا فيما عافيت وتولنا فيما توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا ولا نصرف واصرف عنا شر ما قلت فانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يزيد ومالك ولا يزيد تبارك ربنا وتعالى على ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله